kanne sai suka bambare ni sai suka dauke ta da suka dauke ta sai suka kama hanya suka tafi da ita mu ko muna cewa dan Allah ayi hakuri ayi hakuri mu mun sai da akai da ita ba ina can a gida ina kwance na ji harbin bindiga kan na ji harbi an yi ratatata hakan nana shikenan daga karshe ban ji hayaniya ba ina can na kwanta can daga karshe sai da ji harbi guda daya tawo haka ina can shi ma dai ban ji hayaniya ba to mutane ne wadda ni dai babu wani wadda na sani a ciki kuma ba na zargin ko wani ne ya sa a mini wannan abu na kaddara shi Allah ne ya ɗora mini wannan a'a ba su da aikin yi ne a'a son zuci ne ya sa su wannan abu a'a wannan abu sun raya ya kamata su mini ni hakan ne Allahu alamu ni ban sani ba na bar ma Allah sani a kansa an mini wannan misalin karfe biyu da rabi ne suka same ni a gida wasu kenan da suka fada hannun masu satar mutane wanda sau tare kuma sai an biya kudin fansa kafin a sako mutum matsalar ta satar mutane da mingar kwa da su matsala da ta riga ta yi girman tasiri a sassa daban-daban na Najeriya yanayin kuma da ke da bata sunan kasar a idon duniya tare da kuma haifar da sake tunani ga masu jimirin saka jari a kasar domin ko baya ga jihohin kudancin Najeriya da ana aka faro yanzu haka matsalar ta faru da zuwa arewacin kasar kama daga jihohin Adamawa Taraba Bauchi Kano Kaduna Zamfara Neja kai har zuwa Kebbi da Sokoto lamarin da ke kara jefa rayuwar mazauna yankunan cikin fargaba to ko mai masana haka tsaro ke cewa ne game da wannan matsala ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa Dr. Bawa Abdullahi Wasi wani masanin haka tsaro ne a Najeriya illa na farko ne ko irin hulɗa da jakadanci a kankanin kasa da kasa za ka samu cewa ya soma raguwa ko ma ya yanke don ba wanda zai so ya kawo jami'in su ya zo ya rasa kansa ko a kama su a nemi kuɗi kamar yadda aka yi da jami'i na Sierra Leone kwanan nan a Najeriya kaga na farko kenan na biyu waɗanda za su kafa jari ba wanda zai so ya zo ya kafa jari a inda a ƙarshe zai rasa ransa kamar yadda muka samu waɗansu masu jari sun rasa ransa daga ƙasan waje a Najeriya. Illa na uku kuma zai kawo barazanan rashin zaman lafiya a tsakankanin jama'a waɗanda su ke ƙasan gaba ɗaya. Inda za ka kana so kai tafiya kana tsoron abin da zai kuka daga kai. kana so ka fita ka tafi gurin aiki kana tsoron abin da zai wakana da kai kana kwanta a gidanka ma kana tsoron abin da zai wakana da kai wani abin takaici da mutane da yawa ke mafurtawa, shine na yadda alƙaluma suke nunar da yadda ake samun ɗalibai na gaba da sakandare da jami'o'i a Najeriya cikin muggan ayyuka da suka hada da satar mutane don garkuwa da su da mafashi da makami ko da yake da wasu jihohi a Najeriya sun ma samar da dokar hukuncin kisa ga 'yan garkuwa da mutanen yayin da wasu jihohi kuma da dama ke hangen soma yin hakan. Alhaji Alikwara da ya dade yana yaki da bata gari a Najeriya na maganin akwai hannun wasu jami'an tsaro da kuma 'yan banga a wannan matsalar wanda don haka ne ma ya bada shawarar cewa a gaskiya gwamnati na cikin jahilci akan harkar tsaro saboda ta bar shi a zube eh? kuma an bar criminals suna sun karɓi security Najeriya wanda bai dace ba kwan wanda ake nunawa ake kidnapping su repented arm robbers su suke pointing masu fulani masu kuɗi ah, akwai korarin soja da retired soja da ƙurarren police da retired police da kuma repented arm robbers arrest da suke kuma 95% na arrest nasu ko 99% fulani da suke zuwa kasuwan shanu da sauransu su suke kama ko kai amuro ko kai ba amuro ba za su kama ka wai kuma local government nasu za ka samu ana kidnapping ana robbery ana jeji kullum fulani suna reporting cewa ga barayi sun saci dan wani ga barayi a jeji waje kaza ba za su je su kamo barayin nan a jeji ba sai zo kasuwan shanu suna ares da duka wannan yaudara ne ko wannan da aka ina ga gwamnati ina ba gwamnati shawara do retired police ko dismissal police ko dismissal army ko retired army ko repented army robber ko wani bad aid daga cikin fulani wanda shanu sai kare in ya ce musu zai musu banga barawon a hukuma ta ba ce musu lalle kowa gyara local government nasu wanda ba zai gyara local government nasu ba dai na kidnapping ba a kwace bindigan nan a fidda shi a cikin security agent amma in ba za a yi haka ba har abada ko wannan za a ringa yi kuma suna ba da chance a criminals suna using suna daukan bindigogi suna kama illiterate fulani ko innocent fulani ma wanda ba su da laifi ba su da komai ana musu tara ga barawo ya je musu fata a jeji su kuma a cikin gari su suna kama su da ya kamata hukuma ta ɗau mataki wani lokaci shanun da ake samu ma za su samu shanun fulani su kori fulani innocent ce sun kamo na sata kuma su sayar in ma na sata aka samu su raba aiwawa a sayar da haka hukuma ya kamata ɗau mataki ta sa ido kan waɗannan ba da yadda suka shiga cikin security ba haka kuma da farko ma abin da ya kamata su sa su lalle kowa gyara local government din a har kullum da jami'an tsaro kan ce suna nasu kokari to amma ko wai matsaloli ne da yawa a cewar kakakin nan 'yan sandan jihar adama sb usman abubakar iya irin kokarin da muka yi don mu dakile irin wannan harkar yan maganar sakin mutane wanda har ya kai ga mun kama su wasu daga cikin su kudin da ma aka bada shi na fansa ma don har Allah ya sa mun karbe daga wajen su wayannan bata garin nan mun maida masu iyalan wanda aka kama saboda mu gaza ba har yanzu muna nan muna kai kamar yadda ka sani muna da ba department musamman wanda muka buɗe domin ya dinga kula da irin wannan harkar mutanen da ake yawan sata su dinnan a cikin gaskiya da adamawa dai kan eh, muna kokari eh, san maganan eh, sace jama'a din kuma mun sai don kuma muna haɗa karfi da karfe tare da sauran al'umma musamman inda ake adaban su da irin wannan sace mutanen nan a dajukan nan su inda suka ga wani alaman ire-iren wannan kar su gaza maza su sanar da mu domin mu dauki mataki. Koma da menene dai akwai fa bukatar tashi tsaye kafin ma matsalar ta gagari kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.